yin wannan takin da cin amana tsaro a jihar Zamfara kaɗai. Kada tunanin ka tafi cewa ina nufin za su yi mamakin na ce cin amanar tsaro a jihar Zamfara. Ina nufin za a yi mamakin tagaice abin a jihar Zamfara domin kuwa duk ɗan Najeriya sun cewa a faɗin Najeriya musamman arewacin Najeriya jihohin da suke fama da ta'addanci Zamfara ɗin ya haɗa da Sokoto, ya haɗa da Katsina, ya haɗa da ainihin Kaduna da sauransu. Duka waɗannan yankuna akwai maganganu rahotanni ba za su kirgo ba na cin amana tsaro cin amana tsaro wani lokacin yakan fito daga fararen hula talakawa waɗanda suke ba da bayanan sirri ga 'yan ta'adda wani lokacin yakan fito daga wasu waɗanda suka wato suke wa gwamnati aiki daga cikin jami'an tsaro waɗanda ake kama da laifin cin amana ko dai sayar da miyagun makamai ko alburusai ga waɗanda suke masu laifi ko ba su mafaka ya da lokacin cin amana tsaron zargi ke fito a ƙarara wani lokacin ma dalilai su fito a bayyane cewa wasu daga cikin ainihin ma'aikata na gwamnati kama da kan 'yan siyasa zaɓaɓɓu da waɗanda suke da mukamai na gwamnati a cikin wannan wannan gwamnatin waɗanda aka musu naɗi waɗanda ba zaɓar su aka yi ba da wasu lokacin kuma wasu daga cikin sarakunan gargajiya duka waɗannan abubuwa ne na cin amana tsaro waɗanda suke faruwa a faɗin Najeriya hatta kai ga ɗan Najeriya yana ji a jikinsa cewa kawai matsalar tsaro wani abu ne da aka kirkira kawai don a rika samun kuɗi ba tare da ɗan Najeriya ɗin ya buƙaci ya kawo wasu dalilai ba ganin ana ta tattauna su bai ɗaya a cikin majalisu teburin mai shayi motoci kan hanya ko ina ka je? saboda abin ya zama rashin kunya tabbas matsalar tsaron Najeriya rashin kunya ce karara ta'addanci ne a fili amma kullum ƙirari ake na ana so a kawo ƙarshen ta'addanci ana so a kawo ƙarshen ta'addanci a ƙoƙarinmu a kullum na wayar da kan gwamnati kuma abin da muke faɗi ba abin da ta jahilta ba sai dai a tsari na siyasa da na 'yan siyasa wani lokacin ko da a ce ba su niyya yin abu ba idan su ga ra'ayin mafi yawan mutane ne to fa za su gane mutane sun san abin da suke yi za su tsaya su Ma idan aka yi shiru aka yi gwamna, za su ɗauka ba ku san me kuke ba haka mu muna kan matsayar cewa kaɗan daga cikin hanyoyin da za a bi don magance matsalolin ta'addanci shine a bi hanyar sulhu ɗin nan saboda tufka-tufka da ke cikin matsalar tsaro wanda bai gaskata abin da muke faɗi ba yau zai gaskata a cikin bidiyo da zamu ji wato shahararren dan bindiga Bello Turji ya fito ya zargi ko ya hukunta gwamnatin jihar Zamfara da ta gabata da bawa 'yan ta'adda mafaka inda ya faɗi wani ɗan ta'adda da yake da daba kowa ya san shi da irin ta'addancin da ya aikata amma kuma aka ba shi mafaka yana gidan gwamnati ban sani ba yana cewa yanzu haka yana gidan gwamnati yana nufin ita kanta wannan gwamnatin da ta zo ta ci gaba da tsoruwarta waɗannan 'yan bindiga ɗin ba tare da an yi wani sulhu da su ko sun mika makamansu ba kawai ko ta hanyar jami'an tsaro kawai aka ba su mafaka ko kuwa yana nufin wato waccan gwamnatin da ta shigar da su a ainihin har ta sauka wannan kuma ba ta da hannu amma dai suna cikin gidan watakila a tsaron suke to wannan wani abu ne wanda ba a san hakikanin menene yake nufi ba da wannan magana domin an san da waccan gwamnatin da wannan kowace salanta daban kuma akwai sabani tsakanin bangarorin guda biyu to kuma dai menene daga cikin maganin Bello Turji ya faɗa abubuwa masu ban mamaki waɗanda na tabbatar muku za ku ji jikinku yi sanyi za ku ƙara tsanar wasu daga cikin 'yan siyasa kuma abin da ake faɗi cewa demokuraɗiyya ta Najeriya ta sha bamban da ta ko'ina a duniya ba abin mamaki ba ne hakika 'yan siyasar Najeriya ana yin demokuraɗiyya ne ta hauka ba ta hankali ba za mu je yadda Bello Turji ya ba da labarin waɗanda Sheikh Murtaza Asada yake yawan musu kirari da turun zambani inda mun sha ji ma murtada asada ya magana kan suwaye da zambanni irin su musa kamarawa wanda tsohon ko ina ji yaran bello turji ne ko wani wanda yake da alaka da ake zargi da alaka da tsohon gwamnatin jihar zamfara wanda aka kama shi da makamai ne ko me tsohon dai labari ne mun shirye shirye kai karshe dai aka kama musa Kamarawa kuma aka ce ya fita malam murtaza asada ya fito da dalilai karara da suke tabbatar da cewa wannan musa kamarawa yana wasu daga cikin 'yan siyasa aiki kuma da wasu daga cikin yan bandiga aiki ina zato yana cikin waɗanda yake cewa turar zambani to bello turji ya ambaci turar zambani wasu mutane ne suna nan a cikin birni da su ake haɗa kai suna da yara a jeji suna yin ta'addanci sai garkuwa da mutane a kai musu kuɗi suna zaune inda suke ba shakka wannan musiba ce babba a ce irin wannan maganganu waɗannan abubuwa da ake zargi suna fitowa ƙarara kuma har yanzu irin waɗannan mutanen ba a ɗauki matakan da suka dace a kansu ba matakar ana son zaman lafiya dole ne waɗanda aka yi maganganu a kansu da irin wannan sunan to ya kamata a fara hukunta su na san wanda zai ce shi kansa mai magana turji din shi ma ga shi yana magana ba hukunta shi da bambanci da wanda yake zaune a cikin birni da riga da hula da malam malin yana iya fito a gidajen kafafen yaɗa labarai ya magana wataƙila a je tarurruka eh, na gwamnati halarta yana yawo ya je masallacin juma'a wataƙila ma na iya raba kuɗi da sunan cewa shi mai rike da mukami ne a gwamnati yana da halartar saminoni da sauransu wataƙila ma salarinsa yana fita da bambanci da wannan wanda yake a cikin jeji yana ɗauke da makamai yana da yan daba waɗanda suke ɗauke da miyagun makamai wanda dole za a kama shi sai an yi amfani da ƙarfin soji wataƙila kuma an jajjaraba hakan ko dai da haƙƙi ko ba da haƙƙi ba amma ba a nasarar kama shi ba to shi ko waɗannan da suke a cikin birni da manyan riguna da da da da suna karɓar albashi suna yawo a cikin mutane suna buɗe kasuwanni ba shakka renin wayo ne ƙarara a fili a ce waɗannan sun ci gaba da rayuwa kuma abin kunya ne a cikin tsaron Najeriya kuma wannan ya nuna cewa talakan Najeriya sai da ta addu'a kawai Allah ya kwace shi yana da matukar muhimmanci mu saurari jawaban shi wato ko Bello Turji daga baya zamu cike muku da jawabin wato Sheikh Murtada Bello Asada inda malam ya ci game da tukatuka tufka da madakalar da ke cikin tsaron jihar Zamfara da yadda ake zargin wasu daga cikin 'yan siyasa da hannu a cikin wannan matsalar tsaro da yanda harin ɗaukar fansa ya sanadiyar mutuwar sama da mutum saba'in wanda da a ce da gaske ake to da an daƙile wannan matsala kafin ta kai haka da sauran maganganu waɗanda malam sa da ya karfafi duk abin da yake faɗa da dalilai da yan bidiyoyi waɗanda suke tabbatar da abin da yake faɗi ba ƙarya ya yi ba. Yana da matuƙar muhimmanci mu kalli duka jawaban guda biyu daga baya sai mu karin ƙarin bayanin da za mu yi a kan. Gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo a wannan shekara ta 2024 cikin watan Julai mun fita sha takwas gare shi sunana muhammadu bello turji na fitar da wannan sanarwa domin ya kai duk kunnen ɗan najeriya da wanda da shugaba da talaka duk ya kai kunnen kowa Sako ne zan ba ku 'yan najeriya saboda haka matsalar tsaro da muke fama da ita ina mai tabbatar maku wannan abun gwamnati ta so kuma ita ta tsarmi ta'addanci gindi mi a hujja ta mi a dalili gwamnatin zamfara wadda ta kau ta gwamna excellency matawallin maradun duk wanda aka faɗi haka ya san kowa an matawallin maradun a saboda haka abin da ya samu ka zargin sun ɗarme mata'addanci gindi yanzu a dubi akwai wasu mutane duk wani ɗan ƙaramar hukumar mulkin shinkafi da zurmi da isa bai isa ya ƙaryata wannan bidiyon ba kuma bai isa ya ƙaryata mu ba akwai wasu mutane duk wani wanda ko da ɗan Najeriya shi wanda a can kama kana Bauchi baka san matsala ba kana Kaduna baka san matsalar Zamfara ba to muna tabbatar ma da gwamnatin tarayya ita in bata sani ba akwai mutane zan ba da shaida da hujja da dalili da takamamman magana wadda duk mai hankali ya je ya karanta ko kuma ya je ya binciki tarihin waɗannan mutane kuma inga aka je aka yi magana da su a ba mu wannan wuri ko a ba mu mina ne ko a ce muna mina ne to mu mun fito shi matsayina na ɗan ƙasa ga na fito tsakanina da Allah na gai gaskiya gwamnatin zamfaro da ta gabata ta matawalla ita ta ɗarbe makarya ke an yi sulhu na farko da ita to abinda asa sulhun ta ki zamnawa kowa ya sani ni na sani duk al'ummar da a jihar shinkafi da zurmi da isa sun san da wannan matsalar akwai wani mutum ana ce mashi marigayi dudu ni ni fatattake su don su hana shinka ta zamna lahiya suna da bindiga sama da bindiga ɗari biyu matawalli ya ɗauke su ya kai su gidan gwamnati in ƙarya ne suna gidan gwamnati har yanzu in gobe in ƙan gaskiya ne suna gidan gwamnati har yanzu da muka kashe dullu kabiru maniya a faɗa mana inga gwamnatin zamfara ko ta sokoto ko ta tarayya ta je ta yi sulhu da shi ya bada makaman a gaya mana wurin to da babu wurin ko bashari maniya a gaya mana in ga da bindigogin shi ga gwamnati a fito a faɗi wagga magana ina sun ka bada su kowa ya san suna da bindiga sama da ɗari uku ni na ɗauki bindiga talatin gare su a fito a faɗi wagga gaskiya abin da ke tafiya yanzu ga sunan su cikin sokoto irin abin da su murtala asa da kahwaɗi su ce su turu birni mina ne to wannan magana gaskiya ne ba wai karya ba ne akwai turu birni yanzu abin da muke maku nuhi da akwai turu birni yanzu mutum da daba bindiga ɗari da hamsin ko ɗari uku yana cikin misali birni sai dai bayara na daji su je sun ka kai ma mutane hari a ɗauki kuɗi a kai mai cikin sakwato. tare yake da jami'an tsaro suna sun san in za a kai masu hari sai su jaya jami'an tsaro sakwato a tai su kai hari inga nike ba da wagga shaidar mutanen da a yankin mai lalle su fito su ce ƙarya ne ba a kai masu hari dabar da ke kai masu hari daba shehu ka kai masu hari kuma yana yana gwabro zanni cikin dajin sokoto ne gwabro duk wanda a gwabro ya san dajin dutsen da aka ce ma gwabro a cikin dajin sai dan mai gari kanin bashari ne uwa ɗaya uba ɗaya bindiga ɗari da hamsin gare yana nan ba ruwan maradun shi ke kai hari cikin yankin maradun ali yaron kabiru mane ne shi ke kai hari tangaza kuma suna nan cikin sokoto bashari na nan cikin sokoto ana shaha ana shaha meme kabiru na nan cikin sokoto ana shaha meme buhari na nan cikin sokoto ana shaha meme a faɗa mani na yanzu ba a sati uku ba an kama kanin buhari da bindiga cikin sokoto in ƙarya ce ga magana ta zama shaida in ba a kama shi ba a ce ƙarya ne to zan iya kawo shaida da bidiyo inga kabiru ka halba mg mg suna gawa wa yabba su tunda an ce suna sokoto su sun yi sulhu a faɗa muna wa yabba hudan ga bindigun gwamnati ta hito ta talaka bayani ta ce mata ka ita adda alhakin kashe mutanen da ake yi a bakiran cewa bello turji ya kashe mutane ya sace mutane ya yi mi ya yi mi to wannan mutanen da aka sato a cikin sokoto ana kawo su bayan a cida bayan goronyo waka sato su bello turji shi da annan zaune shinkafi lafiya to yan uwa masu kallo Allah muku rahama waɗannan su ne maganin ɗan bindiga Bello Turji kuma mun ji yanda ya karfafa maganar Sheikh Murtaza Asada wanda kowa riga san shi kan gaba wajen yaƙi da ta'addanci tare da caccakar azzaliman shugabanni da kokarin ya ga an kawo ƙarshen ta'addanci a jihar sa, da ma sauran jihohi. Malam Murtaza Bello Sokoto malami ne ce, mun san shi yana iya bakin kokari wajen kaucewa abubuwan da ya san son zuciya ne daidai gwargwado. Da wannan ne muke faɗi duk wanda ya ji irin waɗannan maganganu da bakin turji ya kuma karfa abin da malam Murtada ya ta faɗa kuma ya saurari bayanin da zamu sa na malam Murtala yanzu a gaba zai gane cewa malamai da suke ta magana wasu cewa ai sulhu ai sulhu ai sulhu akwai abin da suka hango yadda wasu wawaye suna kallon kira da ake da ai sulhu kamar wata manufa ce ko ta ajanda ce ta abawa yan bindiga mafaka ba haka bane wannan ba haka yake ba magana ce ta a zauna lafiya akwai wasu munafukai azzalumai maciya amanar tsaro waɗanda suke bilbilawa wannan abin wuta ko an yi ƙoƙarin a daƙile abin sai sun taso da shi to hanyar da za a ba a magance matsalar akwai mutanen da ake gani mantar wato eh, kamar jahilcin haka wasu a ganimanci ta'addanci su dama yan ta'adda ne wasu kuma ana ganimantar zaluncin da aka yi musu ne a fake da wannan a ce su ɗauki fansa a yaudare su a jefa su cikin wannan matsala waɗanda sun san an zalunce su wasu kuma ɓarayi ne zalla wasu kuma jahilai ne gangariya sun ji an ce ga hanyar samun kuɗi ta samu to in aka warware matsalar ta hanyar sulhu da waɗanda suka fi ƙarfi waɗanda suke faɗan da sunan yankin su suke karewa ko ƙabilar su suke karewa wanda ake ganin rashin sulhu da su zai sa abin ya zama rikicin ƙabilanci tafiya za ta tafiya to ba shakka in aka magance matsala waɗanda aka samu fahimta da su to su za su riƙa kure irin waɗancan ɗin waɗanda su wataƙila ma ba su da wata manufa ta kabilanci a su kai kuɗi suke nema da abin kamar da shi wannan turji din yake ikirarin ya kori wancan idan har da gaske yake ya kori wani dan bindiga duk da yake ce mutanen yankin sun sani shine kori wancan dan bindiga wanda aka yi masa gata kuma abin da kai ci gidan gwamnati aka kai shi to kaga kenan wannan faɗa ne da kai talaka daga ƙasa abin da baka sani ba bai kamata ka rika cika baki ba zaka zagi masoyinka kai bi makiyinka saboda akwai yaudara a cikin abin da haka abin da ya kamace ka kai addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala idan an ce ga shawara to abin da ya fi kyau shine a ƙarfafa cewa wannan shawara idan tana da kyau a yi aiki da ita in ba mai kyau ba ce a duba wacce ta fi cancanta da haka muna ƙara ba da shawara matuƙar ainihin ana ganin gyara matuƙar an yi sulhu da wasu daga cikin waɗanda suke maɗauka bindiga misali dogo gide wanda ta dalilin haka ya fata take an bandagar da ke yankinsa har aka samu aka yi noma shi ma wannan gashi na wannan ikirarin wallahi in za su ajiye makamansu gaba ɗaya su zo a yi sulhu da su gwamnati ta karɓi hakan ta yadda ta amince za a yi sulhu da su na gaskiya su daina kashe kowa a daina zub da jinin kowa a kyale gonaki a fita a yi noma a daina wannan yakin wallahi wannan shine abin da muka fi so wannan shine fatan mu amma a dinga zub da jina na mutane ba gaira ba dalili an kashe musu an ji an yi barin wuta an ce an kashe yan bandiga gobe sun zo su ma sun da martani can an ce an kashe musu mutum biyar su sun kashe saba'in da biyar ko nawa kamar yadda muka ji a can za kuma mu ji ta Murtala ya ita. to magana ta gaskiya muna ba da shawara ga 'yan ƙasa su mara wannan ra'ayi baya a kawo ƙarshen wannan matsala in ka ci ai ta yaƙi to ka fi shekara goma ana wannan yakin saboda shekara goma ana matsalar tsaro a Najeriya kullum sabuwa take zama saboda kana faɗa da wasu mutane da sun fi ƙarfinka daga sama waɗannan da kake gani sa ɗauke da makamai abin su yana da tifka-tifka akwai sarkulla sosai a cikin abin akwai sarƙaƙiya in ka fara jin bayanan duk abin zai daure ma kai za ka rikici hanya mafi sauƙi shi ne a ba gwamnati shawara ta bi matakan sulhu domin warware waɗannan matsala in aka yi sulhu da waɗanda suka fi ƙarfi suke da ƙarfi to za su kori ƙananan waɗanda da yawa daga cikinsu zallar barayi ne faɗan su ba shi da alaƙa da ƙabilanci ko an taɓa yankin su ko an ƙwace musu malhaki wannan shine takaitaccen wato bayanin da zamu yi akan wannan matar ta lokaci bar mu saka muku jawabin Sheikh Murtaza Asada wataƙila ganin da za su ji za su kaskata malam Murtaza zai za kaskata duk abin da na gaya muku domin na wani zai iya jin maganin haka kawai kamar kariya ake ba yan bindiga ba wani dan bindiga da ake ba kariya duk wanda yake kashe mutane da wanda yake fushi da makami hukuncin kisa ne a kansa mun so duk wanda ya je ya dauki bindiga zai kashe wani ba da haƙƙi ba kafin ya kashe mun so a ce an kashe shi dama bayan ya aiwatar da ta'addancin sa ya ajja makami ya tuba wannan shine abin da Qur'ani ya kwadaita Allah subhanahu wataala ya ce inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu yas'auna fil ardi fasadan ay an yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yuqamu min al-ard abin da Allah ya faɗa yan fashi in an kama su ga hukuncin su kenan a kashe su a tsire su ko a kore su daga ban ƙasa me Allah ya ce me. illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafur wato waɗanda suka tuba gabanin ku sami iko akan su ku sani Allah mai gafara ne kenan ka'idar ubangiji ce subhanahu wata'ala hatta yan fashi da makami duk da suna kashe mutane suna kwashe duke su idan dan ta'adda ya ajje makami dan bindiga kowane shedani da ya fitina mutane ajje makami yace na tuba ya tuba ya daina gabanin hukuma ta kama shi to Allah mai gafara ne bayan ya tuba yayi saranda ba za a kuma aje a ce ai shikenan sai an je an kama shi ba a tunda ya riga ya ajje makami ya tuba ya je ya ci gaba da wata rayuwa shi shikenan shine ma'anar da ta min qabli an taqdiru alaihim amma daidai lokacin da suke wannan aiki na ta'addanci ba su yi saranda ba suka ci gaba da kashe mutane to an kama su ga hukuncin da za a yi musu don haka qur'ani da kansa suru ya fara ambata da ya ambaci cewa a kashe su sai ce sai wanda suka tuba gabanin haka kenan Allah yana so su tuban gabanin a kashe su dan haka mu ma muna son su tuba ai sulhun su ajiye makamin duniya ta zauna lafiya da a ci gaba da wannan yakin saboda yaki ba alheri bane Allah ubangiji ya kyauta ba ta bata lokaci ba bari mun saka muku jawabin Sheikh Murtaza Asada hafizahullah gama da wannan batu satin da ya wuce satin da ya gabata in ba ku manta ba ranar laraba na yi magana game da wata matsala da ta faru Sokoto dangane da shugaban da an kasa na kwamiti na tsaro jihar Sokoto. Ni ce wannan mutum muttaham ne ana tuhuma ta yi. Ni kawo dalilai daga cikin dalilan da ni kawo, ni kawo wani mutum wanda yake abokin Bello Turji na kasurgumin ɗan ta'adda ne. Ga maganganun da ya kwaɗi a kai na yi, kuma maganganu ne da suna da bukata da a yi bincike. har nake bada shahid a cikin maganganun da ya kawo matsalar da ta faru garki garki ta nan sabon birni kuna fahimta ni da misali ya ce matsalar da ta faru garki an kira wannan shugaban kwamitin tsaro da gwamnatin jihar Sokoto ta basuwa an kashe ma yan ta'adda mutum biyu bayan sun kira shi suka ce gashi an kashe musu mutum biyu ba a yi komi ba inda su sun ka kai hari da yanzu an yi wani abu yace inda kun kai hari da an neme ni kuna fahimta yace sanadiyar wannan magana yan ta'adda sun ka zo garki ta garin sabon birni sun ka kashe mutum 79 an ce mu kyauta ba mu yanzu gashi an kashe mana mutane kamar an kashe banza da mu ne muka je muka yi yanzu da mun dauko fansa ai da kun neme mu wannan kalma abin da ya bude baki ya ce masu eh da kun fansa ai nima da yanzu ya neman yana ce yana yawo ne baya abuja ba yanan akan wannan kalmar suka je ɗauko fansa suka kashe mutum 79 da tara a garki wannan su da aka so gama ah, akwai gawa ta mutum in ba ku manta ba hannuka cewa tsakaninku da Allah jinin mutum saba'in da tara suna hannunwa suna hannunwa nace suna hannu ne saboda mi wannan ya faɗi magana a kai ne ko magana tana da bukata da bincike to ba haka ɗai da kai ne kafa da shi a kai ne ba ina da dalilai To amma abin mamaki in ba ku manta ba nan da mun ka zo mun yi yabo ga gwamnatin jihar Sokoto na ba shi umarni ya aje wannan mukami saboda al'ummar jihar Sokoto dai ba su yadda ba kuma ba yadda za su yi ba. To bayan mun yi wannan abin da ya faru su jami'an tsaro dama suna biye da komi sai jami'an tsaro sun ka bibici maganganun da Murtala Bello ya yi. Suka ga waɗanga maganganun ba maganganu ne da ake bari su ta yi ga banza ba sai sun ka zo sun ka gayyato shi. Bayan sun gayyato shi dole na su gayyato Murtala Bello tunda Murtala Bello ya yi maganganun. don haka sai sun ka wata Murtala Bello sun ka haɗa shi da tsohon kwamishinan tsaro na jihar Sokoto waɗanda sun kai gayyatar cikin su akwai kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto akwai darakta SS akwai mataimakin darakta SS haka mun ka zauna tare da su suka ce malam Murtala waɗannan maganganun da kai mi zaka cewa ni ce ko guda ban jaye ba suna nan haka kuna fahimta aka tambaye shi shi ko me zai ce yace abin da yake so a bari shi wa Murtala Bello rantsuwa da Qur'ani bai ciki Murtala Bello yace a tunda ni ina da hujjoji ban yadda da rantsuwarka saboda ni a wuri na wallahi da rantsuwa ce da ta Bello turji duk guda yaya kake son a yi nice bincike nika son a yi da ni da shi duk wanda abba da gaskiya doka ta hukunta shi kuna fahimta da yake su jami'an tsaron sun kware sai suka ce to abinda za a yi Musa Kamarawa yana hannun jami'an tsaro saboda haka yanzu za su ɗauko Musa Kamarawa a ajin Musa Kamarawa a ajin tsohon kwamishinan tsaro na jihar Sokoto a ajin Murtala Bello kowa ya tabbatar da abin da ya ka awa. don Allah magana ta ƙare ko bata ƙare ba sai ce san bai yadda ba sai dai a bashi ƙur'ani shi rantsuwa Ni ce ni ko in rantsuwa zai yi sai dai in bar wannan wuri kuna fahimta haka dai an ka ci gaba da tattaunawa ni ce to ni korafi korafin da nake akai ne ban ma bijiro da su ba don ni ina da korafi korafi yanzu na ba da shahid ne da maganar wani dan ta'adda wanda amini ne na ƙarshe dai aka kai ƙarshe cewa tunda ya yadda ya yi resigning kai ko Murtala Bello ka dakatar da waɗannan maganganun kuna fahimta ni ce na aminta bayan an taso mun rabu kawai sai ta ya samu yara ne sai yasa sun ka ɗauko hotunan Malam Musa Ayuba Lokuwa suna zagi suna cin mutunci suna batanci ga malam Musa Loko tsakaninku da Allah ga maciji ana biyar sawu wayi maganganun Murtala Bello tun gaban jami'an tsaro abinda na ce mataki na ƙarshe in yana da jayayya yana ganin ƙazahi Murtala Bello ya mai kai Murtala Bello kotu idan Murtala Bello bai tabbatar da abin da ya da'awa ba sai a hukunta Murtala Bello kuma a faɗa ma duk duniya abinda da Murtala Bello ka faɗi ƙarya ya ce bai zuwa kotu mi dalili ne rashin zuwa kotu to yau murtala bello zai fara bayani kofa buɗe take ina hudan akwai turzan birni ko ban haɗi saboda haka gwamnatin tarayya inda gaske ta kai ya kamata ta nada kwamiti wallahi waɗannan maganganu na Murtala Bello bai kamata a kyale su haka nan ba don in an kyale su za a ci gaba da kashin mutane ko ba a san ina abin ka ba daga cikin dalilai na na cewa wannan mutum yana da alaka da 'yan ta'adda jami'an tsaro sun saurari bayanai da su murtala bello kai sun kaje sun ka kama wasu manya-manyan 'yan ta'adda da sun ka shahara wurin kashin mutane bayan Allah ya sa sun kama su lokacin da sun kama su 'yan ta'adda daga cikinsu akwai Umar Muhammad akwai Abubakar Muhammad kuna fahimta akwai Ma'azu Ibrahim akwai Ibrahim ɗan baba akwai Halilu Adamu 'yan ta'adda nawa kenan 'yan ta'adda guda biyar haka Allah ya ba jami'an tsaro nasara sun kai ram da su sun haka ke su ko da sun haka masu sun ka same su da AK47 guda shidda kuna fahimta bayan sun kamo su sun taho da su sun aje su ranar da sun ka kama waɗannan 'yan ta'adda ranar 23 ga watan goma shekara ta 2019 to da zai ba ku mamaki ranar 31 ga watan goma shekara ta 2019 shi wannan mutum da gwamnatin jihar Sokoto ta ce shine ciyaman na kwamitin tsaro sai ya aika wurin waɗannan jami'an tsaro da sun haka masu yace yana cewa yana ba su umarni cewa a sake waɗannan 'yan ta'adda suka ce ga su da AK 47 sabin guda shida yace eh a sake su suka ce to ka turu wanda zai tsayawa a matsayin belin su ya tura yaro ne mai suna Gazali Lawal ya hannu a madadi ne an ka bashe su tsakaninku da Allah duk duniya akwai mai ce Murtala Bello bai da alaka da yan ta'adda akwai mai ce Murtala Bello bai da alaka da yan ta'adda kuna so in karo muku ina da waɗanda sun hi guda 20 turus birni ba shi ɗaya ba suna nan abinda gwamnatin jihar Sokoto ka jin tsoro tunda ya shiga jam'iyyar APC kada a lalabo matsala ta faru a ce dan jam'iyyar APC na wallahi duk abinda zai sa mutanen mu su halaka ba za mu taɓa yadda da shi ba sai mu yadda jami'an tsaro a zo a ɗauki jami'an tsaro ya buga ya hoda ma yara ne su kwanta ma jami'an tsaro wallahi in jami'in tsaro ya kai guda dubu in an ka hoda ma yan ta'adda duk suna kwanta su kashe shi to sai mu yadda da wannan jami'an tsaron nan sun ka ci gaba da bibitar maganganun da Murtala Bello kai abin da ya kamata ku sani tsakaninku da Allah ya wani fara magana akai ne na kai shekara hudu ina magana akai ne an yi ta gayyata ta wurin jami'an tsaro wallahi babu wani dan siyasa da ni taba kira ni ce mai ga jami'an tsaro sun kira ni ka taimaka min ko APC ko PDP in akwai shi kuma ya ruwa min asiri Allah ya tona nashi wannan lokacin sun yi ta gayyata ta sai in zo in yi bayani saboda abinda Murtala Bello ka faɗi ba wai sha ci faɗi bane don akwai muna hukun Allah ya cika manyan dumuwa yayi manyan dumuwa don Allah in akwai abinda za a yi ai jami'an tsaron nan sun ka bi maganganun da Murtala Bello kai Allah ya ba su sa'a sun ka koma sun ka kama wasu gumman yan ta'adda kuna fahimta sun ka samu sa waɗanga da an hakama waɗanda ni muku magana su biyar an kama su a garin Marnuna a ina a garin Marnuna to yanzu da Allah ya ba da sa'a an hakoma an hakama wasu cikin waɗanda an hakama akwai Bello Ma'azu wani gumman ɗan ta'addana da ya shahara wurin wurin mi wurin kashin mutane akwai Aminu Sule kasar gumin ɗan ta'addana da ya shahara wurin kashin mutane akwai Yusuf Muhammad kasar gumin ɗan ta'addana da ya shahara wurin kashin mutane waɗannan yan ta'adda guda nawa kenan guda uku an kama su 20 ga watan goma shekara ta 2019 abin mamaki 22 ga watan 11 shekara ta 2019 shi dai wannan mutumin da ake cewa shi a ciyaman na kwamitin tsaro na jihar Sokoto ya sake turawa wurin jami'an tsaro cewa mutanen nan a sake su kuna fahimta To, nan ina son ku lura da dalilin da ya sa ka kawo hujja da Musa Kamarawa, maganar Musa Kamarawa a kai ne. Kun san wanda ya tura? Musa Kamarawa ya tura. Don haka Musa Kamarawa shi ya zo wurin jami'an tsaro cewa mai gida ya ce a bada waɗannan mutane. Musa Kamarawa shi ya tsaya musu beli, an ka bashe su ko da an ka kama su an kama su da kuɗi naira miliyan shidda. Shi wannan shugaban kwamitin tsaro na jihar Sokoto ya ce a ba su miliyan shidda ɗinsu. Haka jami'an tsaro sun kaɗo miliyan shidda ɗinsu sun ka ba su. wallahi duk a game ma giyan mami baka faɗin wannan magana baka da tabbas kuna fahimta yanzu akwai wani da zai zo ya ce ma murtala bello wannan mutumin bai da alaka da yan ta'adda to abin da ya kamata ku sani akwai wata shubha kan wani ya ce muku to aiki la amnesty an kai shi yasa an ka saka tsakaninku da Allah in an kama dan ta'adda kuma da makami za a mai san mai kuɗin da an haka masu sannan amnesty ka taɓa ganin wani yayi amnesty daga shi zai barawo kuma kai da kai kai da zakarsa a sake shi kuma ka tura yaron kai ya tsaya ya amshe shi duk inda za a yi amnasi abinda ake yi shine a samu wasu waɗanda bangaren waɗannan mutanen suke misali sai a ce a samu shugabannin fulani shugabannin yace Allah ko ardo ardo a madadin su su zo su tattauna da gwamnati sai a kai karshe ga maslaha da za a yi mu za mu ba ku kaza ku ku ba mu kaza ina da irin waɗannan sun hi guda goma to gwamnatin jihar Sokoto tsoron da taka ji shine Murtala Bello yana da jikka kuma wallahi babu wanda ya isa hana in zazzage jikkan nan saboda haka duk wani makirin dan siyasa da ya san akwai abin da yake iya yi ya dade bai ba Abinda muka cewa waɗannan turu zambirni wallahi asirin ku ya gama tonuwa mu abinda muka cewa duk wanda ya darme mata addanci gindi Allah ka tona mai asiri duk wanda ya darme mata addanci gindi Allah ka tona mai asiri murtala bello abinda yake cewa da sakkwato da zamfara akwai waɗanda adda alaka da yan ta'adda kuma yan siyasa na duk mai musu wannan ya da kwamiti a kirawo murtala bello in murtala bello bai tabbatar da waɗanda suke da alaka da yan ta'adda ba a halbe shi saboda haka kanku ku koma ce ma kowa komi duk wanda ya ce mallamin gana ku yana cin zarafin mai gida sai ka ce mai gida dai ya san doka na hawan kowa shi kai yaron nan kotu to Allah an kare magana ko ba kare ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi yake cewa badiru bil a'mal wato ku yi gaugawa ga ayyuka ku riga yi wasu fitinu manzo Allah ya ce fitinan ga kidayin lailin muslimin fitinu na nan tahe kamar yankin dare mai duhu manzo Allah ce mutum zai wayi gari yana mumini ko da maryace kai ya zama kafiri ya kai maryace yana mumini ko da safiya kai ya kafirta shahid a cikin hadisin sai manzo Allah ce ya bi udinahu bi aradin min ad-dunya yana sayar da addini ne da yan kuɗi na duniya yan taskoki don Allah duk abin da zaka samu a kashe ka. me amfani ne me amfanin rayuwar wai dan ta'adda duk wanda dan ta'adda rayuwa ce wallahi ba ta da amfani saboda haka in dai da gaske gwamnatin jihar Sokoto kai to ta walwale matsalan nan da Murtala Bello ke magana ta sa a kawo Murtala Bello ya yi bayani da suwa da suwa na yake ce maturo zan birni kuma wallahi mai girma gwamna ina yi ma rantsuwa da Allah waɗannan mutane in ka rungume su kuna faɗuwa tare don kai ka sani duk Sokoto ban ɗebe ma kowa hulla ba wallahi wannan masallacin babu wasu waɗanda sun ka bada gudunmuwa ga gwamnatin jihar Sokoto kamar wannan masallaci ko akwai su ko shi gwamnan bai ba da gudunmuwa da masallacin nan ya basuwa ba ko ya basuwa to don Allah hankali na ɗaukar mu yi abubuwa don gwamnati daga hukumar mu ga gwamnati nan za ta koma yar gidan jiya sannan mu sa idanu za mu yi shiru don haka ba komi yasa wallahi gwamnatin jihar Sokoto ta ci zaɓe ba da magana tsaro an ka ci zaɓe duk wanda bai faɗa ma haka ba ƙarya ta to mun ga ga maganar tsaron na an yi mata rikon sakainiyar kashi a zo a rufe daki na faɗa muku lokacin gwamnatin buwan ya taɓa haɗa kwamiti akan tsaro ya jawo mai alhorma sarkin musulmi ya ɗauki tsohon gwamna bafarawa ya ɗauki tsohon gwamna aluma ga takarda ya ɗauki foma ministan 'yan sanda ya haɗa su an ka zo an ka yi mitin da nuhin za a yi kwamitin tsaro mai alhorma sarkin musulmi ya zabar ya ce shi a ciyaman. Kuna fahimta? Misa mai alhurma ya ce shi a ciyaman saboda akwai wasu sarakuna suna nan cikin sakkwato wallahi suna da alaƙa da 'yan ta'adda. Don haka in an ka samu wani an ka ba shi ciyaman sarakunan nan za su shigo kuma in sarakunan nan sun ka shigo girman majalisar mai alhorma ya faɗi haka an ka yi kwamitin nan wallahi an ka ya shi babu abin da an ka yi tsakaninku da Allah za mu ci gaba da yadda da wannan muna roƙon Allah ya ƙara ɗaure imaninmu saboda haka wannan saƙo ne ga gwamnatin tarayya muna kira ga gwamnatin tarayya ku ji tsoron Allah in dai kuna son ku yi faɗa da ta'addanci to ga wani yaro yana cewa akwai turu birni don wallahi waɗancan da a ƙauye na cikin gari sun hiso bala'i don da nan cikin gari ake control ɗin waɗanda a ƙauyuka to in an ka lalabu na cikin gari to shi kenan sai na kauye aini a kakkashe su don Allah in ba shi ba mi zai hana a ɗauko Musa kamarawa a aje shi a ɗauko Murtala Bello a aje shi su yi bayanin abubuwan da suke abin nan ni ina cewa bayanan da Musa kamarawa kai yana tona ma ƴan uwa ne da sun kai ta'addanci tare asiri da hoze magana akan kwamishinan tsohon kwamishinan tsaro na jihar Sokoto cewa ya neme shi bai hohid da kai ne ba ya neme shi su haɗa kai da shi da shi a samu kuɗi yace kuma an samu amma da jinin al'umma wannan magana magana ta ta wa? sannan in wani yace wai wasu sun ka samu suwa yanzu gwamnatin da ta wuce shi wannan kwamishinan tsaron yana cikin mai zargin gwamna na yanzu cewa shi ka sponsorin ɗinmu muna yi ma gwamnatin su abin da muka yi musu kuma wallahi shekara hudu da an kai tun da gwamna yake har ya ci zaɓe ban taɓa magana da shi ba ko mai gida ne na faɗa muku wallahi sai bayan an rantsashe shi sannan ni magana da shi amma shekara 2019 duk rigimar da an kai ta siyasar da an kai wala babu wani ɗan APC sakkwato ko ƙara guda daga cewa na taɓa zuwa gida ne ko na taɓa buga mai waya har haƙare ana ƙarewa Aminu Waziri Tambuwal ya ci yana ci da ranar da ya ci haka ci gaba da buɗa mai wuta muna ta bayanai kwana biyu kwana uku jami'an tsaro su gayyace ni in zo in yi bayani wallahi da maga takarda da shi wannan gwamnan wallahi babu wanda har yanzu ni ban taɓa gaisawa da maga takarda ba ko ga waya ban taɓa gaisawa da shi ba amma su waɗanda sun kai ta cewa su ka sponsorin mu? to yanzu sai ta juya kuna fahimta yanzu ta dawo suna suna cewa to kila wasu kai wa ka yadda ma shi hulɗa da Murtala Bello balle ce sponsorin ɗi ne tunda ko ka yi hulɗa da shi bala'i ɗaya na ka takaro ma kanka don gobe da ya ga wani abu yana tuwa ya ce an yi kaza لقد أسمعت لونا da حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نار نفحت biha أداءت ولكن أنت تنفه في ramadi. yan uwa masu kallo Allah muku rahama mun ji jawaban shan guta da asada kuma mun fahimci da yan siyasa da sauran maciya amma da tsaro na ƙasa ke wasa da hankalin ko jinin talakawa da zaman su da su dukkan mu dan wannan yunwar da ake fama da wannan tsadar baya rasa alaka da rashin tsaro a wasu jihohi da suke da karfin noma irin su zamfara sokoto da sauransu ba a noma suka tsina to kaga kenan ah, duk hanyar da za a ba a kawo ƙarshen wannan matsala ba dole sai ta hanyar makami ba in ta hanyar sulhun zai yiwu a kawo ƙarshen matsalar a yi ta sulhu da su sai ta adda makami mutanen mu su ta zuwa gona suna noma a rika kawo mutane abinci suna ci suna ci gaba da rayuwa a ajiye makami hanyoyi su zauna lafiya mu dade walwala irin ta da wannan shine abin da muka fi fata kuma wannan ita ce nasiha da muke su kansu yan bindiga su tuba ita ma gwamnati na mata nasiha ta ji tsoron Allah ita ma ta tuba daga yaudara da ƙarya da zamba cikin aminci in suka tuba suka ajiye makami da gaskiya ai sulhu da su na gaskiya a kyala al'umma ta zauna lafiya Allah ya sa mu dace a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala mu ta ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh